السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم شر نظم الورقات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلت لا تكرم فاسقا إذا كنت لا تكرم فاسقا كذا كرم فاسقي فقام الرجل وأكرم فاسقا sai wani mutum ya miƙe sai ya karrama fasiki fa innahu yakunu mukhalifan a nan wajen zai zama to mai sabawa anna hadha Amun yashmalu kulla man kana fasikan. don wannan lafazi am ya kunshi duk wanda ya kasance fasiki an gane ko kace la tukure fasikan kada ka girmama fasiki hmm. kaga wannan annakira ne fi siyakin nahyi annakira fi siyakin nahyi wala ta da'u ma'allahi ilahan akhara ya shafi duk wani ila abun bauta kada ka kira shi kaka bauta mishi to ma nan la tukurin fasidan duk wani na duniya kada a karama shi saboda na kira ne in ya kai na hari la sai da fasikan ya wala ta da'u ma'allahi ilahan shi ma na kira ne na an hana a san baya an gane fatul ƙari jahannama maluman da sauransu kun fasi wani ku la tukuri fasikan fakamar rajulu wa akaran fasikan sai wani mutum ya miƙe sai ya mutu ta fasiki la ta sallim alamun sadiq kada ka yi sallama ga nan duniya sai wani mutum ya yi sallama ga wani zafi sai an ce la kuma an kawo mutane zakira da shi an zakira duk yakin na hayi ta um an na'am nanu qad qulna fil misal al awwal mu mun faɗa a cikin misali na farko akrim ɗaliban cewa akrim ɗaliban ka girma ɗalibi ɗaliban wannan umarni ne aka zo da shi ka girma ɗalibi ɗalibi guda ɗaya kawo ka girma ɗalibi guda ɗaya wa kulna innahu idza akrama ɗaliban min al-talaba sai muka ce lallai idan ya girma wani ɗalibi daga cikin ɗalibai hasal al-maqsud manufa ya tabbata malakin law qala da zai ce la ta yi ɗaliban kada ka wulaƙanta ɗalibi kaga ya aula la wannan na kira da jin ziyarin ne jin ziyarin na hanyar. la ta yi kada ka mulka wulaƙanta ɗaliban bakama sai miƙewa ma da ba da zaraba sai ya wulaƙanta wasu sashen ɗalibai fa innahu yakunu mukhalifan to lalle yana kasancewa mai sabawa yana kasancewa mai sabawa wa in qala ana la lam uhin jami'a talaba in yace to ai ni ban wulakanta dukkan ɗalibai ɗalibai guda ɗaya na yi amma ce la ta yin ɗaliban la tu yin ɗaliban fa yuqalu la ya ce masa li anna hadha am ai wannan am ne shi wal umum yatanawalu jami'a afradi shi kuma umumi yana kumsan dukkan ɗaiɗaikun sa ala ce kada ka wulakanta ɗalibi to dukkan ɗaliban duniya sun shiga ala sabiri shumul akan hanya na gamewa wal islaq wal islaq ya ummu jami'a afrad shi kuma in an ce abu mutlaq ne islaq yana game dukkan ku ala sabilil badal akan hanya na musanya in ce akrim daliban da umurni dalibi dai ne kawai in ka jira mu daya a gama amma na sa la a wajen la tukurin taliban wannan la din ya mai shi duk daliban duniya la tukurin taliban la tukurin mubtadi'an la tukurin iyayi an gani to kaga kada ka karrama dan shi a misali to ya shafi dukkanin shi a gaba daya an gani amma nake shi iyayi mutum da yi in ka mutunta ɗaya shi kenan in ka tsara masa ai shi'iyyan mulki shi'iyyan shi ya zo da siga A ne shi shi'iyyan an fahimci jona ku ka gina wa dan a dan a dan ka gina wa shi kenan misali ita to mani lazi amaraka أن تكرم شيئيان هو شيئيين أن تكرم شيئيين هل أنا الذي أمرتك؟ ما أمرتك بذلك إنما أمرتك أن تكرم شيئيا لا شيئيين هو لا أمشيك أن يكثير وما لن شيئا ولا لا هل يجوز أن نكرم شيئيا؟ إيه، هل يجوز لك أن تكرم شيئيا؟ wa anta salafi yaju illa idza kana mu'allafa sai dai kana lalashin da kana ganin kamar zai fahimci sunna kana ganin alama alama ya fi kusan ganewa a na wajen sai kai amfani da hikima ta da awa ka kira shi an gane amma an asali duk mutumin da yake da wannan akida wato ya riga ya yi zurfi kuma yana tsananin ƙiyayya ga sunna bai cancanci a mutunta shi ba na'am na'am fa ma farq tsakanin akrim ɗaliban da la tuqrim daliban akwai bambanci shi wancan ɗaliban tuqrim daliban shi, akrim ɗaliban mutlaq ne shi in ce ɗaliban ai daliban gairu muayyan dalibi ne wanda ba ayyanan ne ba ban ayyana wani ɗalibi ba amma dai in ka zo ka samu wani ka jira ma shi ita me yasa ka jira wani shi ai saboda dalibi ne shi na jira ma shi shi ke wannan mutulaki ne shi shi mutulaki ba a mai aiki ba duk wanda ka ɗauka daga cikin ɗalibai ka mutunta ya shiga guda ɗaya da yake so amma mu mu'ayyani ina fasa gani ishiraf ishiraf da wa'an ta ce ana ashkuru bai zuka mu su ishiraf da wa'an sha magani to a an wajen da nake ishiraf da wa'an mutlak ne kowane irin magani mutum ya sha ya yi biyayya da nasu guda ɗaya da gari mu'ayyan da wa'ayi amma sai ce to mai za ka zo ka sha na ce maka sha magani ka zo ka sha ararrami ararrami magani ciwon kai ne ko na ce ka za ka kana ciwon kai ko ko kana tsira mura sai ka sha ainihin abin da amurzin ba amurzin ba ka sha wannan falastamol falastamol maganin mura ne kafin suka ce ba ai ma na sai ka ce mun ishirar da wa'azi wani duba kawai sai na sha guda ɗaya kawai gani mu'ayyan to abin da nake yi ka sha ka sha ainihin maganin mura ka sha maganin mura mai suna kaza nani ranar wajen an yi a can da aka zo da shi zo da shi mutulat nan kuma za ka yi ta kayi ka sha magani ka sha paracetamol to yanzu paracetamol aka sha kai maganin mura maganin mura yanzu ya bayyana mana wancan abin da yake mutulat ana kiran wannan muƙayyad an ƙayyade shi نعم من أريد المني نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنسبة تقو تارة إلى القبيلة wato shi nisba yakan auku wani lokaci zuwa ga ƙabila a yamma mutum nasaba a yamma nisba zuwa ga ƙabila wahum banu abin su wahun banu abin wani su ƴaƴan uba ɗaya ne na ce kabila ɗaya ne na ce hausawa ta su ɗaya hausawa da kanawa da sakkwatawa da katsinawa da zage-zage da tabawa da zamfarawa ta su ɗaya asalin su dukansu su ɗaya ne a ƙarshe ka suke magana da yare ɗaya sai dai bambancin lahaja a gani idan baka kuce yana magana ba kano yana ji amma yanayin maganar ya bambanta idan ba kano yana magana ba zazzage yana ji yanayin maganar ya bambanta amma dukansu balo abin wani a gani in an ce in yamurai da inyamurin south south da inyamurin south east dukansu inyamurai ne su uban su daya in an ce yarbawa duka yoruba lagos ne ah, da lagos da nan kwara da osun da ogun da waye da ikiti dukkan su gaba ɗaya zai yi tana magana da yare ba yi zai ba ba ne limin a ce yare a ce kai lahaja ɗin yi ne za ka kuma mashi kaga ne yanzu a kowace rana muna magana da wani a ramma muna tattaunawa wa yanzu sai wani ba yanzu ya yanzu fulatari da sosai yana jin fulancin sai wani ba yanzu ya dan adamawa sai shi zai ba yanzu sai kawai ya ce wala baya jin wani limana ya baya ji shi da ɗan adawan ya yi da ya ce mu ne asalin fulani shi mu ne asalin fulani kaza kaza kaza kaza sai suna ta jayayya da wannan da fito to kaga wannan shi fulani kauye ne kuma ba wa cin magana kuma dukkan su gaba da fallasa dukkan su fallasa ne eh fulful ne haka abin yake amma dai almuhim dai akwai kalmomin da suka hada kai kalmomi da yawa da suka hada kai shine banu abin wani na hau alƙurashi baƙurashi wadauki tausi na ce bakuren shi akwai banu umayya akwai banu hashim akwai banu kaza banu kaza duk banu umayya shawa ne banu abbas shawa ne banu hashim shawa ne to nan ce shawa wannan jinsi ne A karkashin wannan jinsi abuwa da yawa sun tarika kashe shi a gani Saka wanda suka yi mulki bayan annabi ya rasu dukkan gaba da shawa ne tunda dai bani umayya sun yi mulki bayan manzo Allah ya rasu sannan kafin nan abubakar ya yi mulki kaga abubakar bakurin shi ne umar ya yi bakurin shi ne usman ya yi ali duk kurashawa ne kamar ƙabila daban-daban cikin kurashawan ƙabila daban-daban kaga bani umayya sun rasu usman bin affan su mu'awiya a cikin dai sahabbai su sannan bani abbas sun yi mulki su bani abbas babu wani sahabi ko ɗaya da ya mulki a cikin banu abbas amma da sun yi mulki bayan banu umar ya tafi sun yi mulki lokaci mai tsawo kaga wannan duka gaba ɗaya an same su amma dukan su gaba ɗaya menene su ƙurai shawa ne shi ƙurai shawa ne su nam akwai dausi daus wata ƙabila ce daga cikin ƙabilar larabawa wanda abu huraira daga nan ya fito abu huraira al-gulam ne a dausi mutumin daus taratan ilal watan wani lokaci kuma aka yi wa mutum nasaba wato zuwa ga ƙasa a ce ɗan ƙasa kaza wa huwa mahallu iqamatul insani shine mahallin zaman mutum min balagatin nagari au zai'ati au zai'ati ko kuma ainihin sana'a wurin da yake zaune yana sana'a ko yana noma waliyal mazara zai a zai'a shine mazra'a noma wurin noma wa mahalla ko kuma unguwa sika ko sakka wato shi ne unguwa na al-baghdadi al-baghdadi mutum baghdada wadda mutumin gona wadda mutumin kabi'a wadda da kudini mutumin daru kudini wa kadi'a kadi'atu da kid da kid da daru kudini mahallar talibi baghdadi wayannan unguwanni ne guda biyu a baghdada unguwanni ne guda biyu a can baghdada kasar iraki وقد تكون النسبة إلى غير العبد shi wani lokaci nisba yakan kasance zuwa ga wanda ba uba ba lahu al-miqdad bin aswad sai eh, an ce miqdad ibn aswad an jingina shi zuwa ga aswad musiba hmm, musiba ila al-aswad bin abd yaqus aswad bin yaqus an danganta shi zuwa ga aswad bin abd yaqus az-zuhri a gane miqdad bin aswad an danganta shi ba zuwa ga baban shi bane zuwa ga aswad bin abd yaqus az-zuhri kana fi hijiri fata bannawo ya kasance ƙarƙashin kulawarsa sai ya masa tabani mai tabani shi ne akwai yadda turawa ke kiran shi i have own him akwai own akwai his own book to do eh yi adaptation i have adapted his an adopted child adopt to ya yi adopted ne shi to shi wannan adopted child ne shi an gani to su wato ɗa ne wanda ba kai ka haife shi ba saboda ɗan nan yana kyautata maka ko saboda tausayi ko da wani zirgin to daga yau kowa ya shaida ɗan nan na wani. ya zama ɗana idan na mutu zai gaje ni to su larabawa kafin zuwan jahili kafin zuwan musulunci suna yi mutum zai zo ya jingina wani zuwa ga ainihin cewa shi ya haife shi ya zama ɗan shi alhali ba shi ya haife shi ba wannan shi ne tabari a gani to kuma har yanzu wasu na yi sai wani sai ya yi adoption din shi sai kuma sannan wani zai ce i disown him in yaron ya mai laifi wani ko da ma shi ya haife shi saboda jahilci dan shi ne da ya haifa in wani abu ya sami daga yau kowa shi na i have disowned this child yanzu dan nan ba dana bane shi yanzu abin da yake nufi yanzu ko da ya mutu ba magana, gado tsakanin su to ya wannan amma an gane musulunci disowning a child bai halatta ba hmm. in dai baka riga ka haifi mutum ba ka haife shi sai dai za ka kama shi ka mayar da shi inda ya fito ka kama shi ka mayar da shi dubban maniyin sa shi kenan kaza amma ma dama kai ka haife shi duk wani abin da ya haɗa ku ya ce mahaifinsa ya tsine mai ƙarshen abin da mahaifin ya tsine mai amma maganan wai ba zai gaje ka ba ko kafin ka rasu ka zo ka raba gado wai ban da shi to kana rasuwa zai iya kaiwa kotu kai kana maraye kana da kuma zai zama kotu cito mahaifina ya rasu yan uwana sun mallaki zai da baban mu ne ba mu asibiti ya za ku da hankalin baban ku ba ku gano har da wani yana kuma raye ba ya mutu ba an gane irin wani abu ne wanda ya kamata mutum ya yi karatu shi sa karatu ke da kyau akwai mahaifin da sai ya ce masa shi ya kosa kunnan shi ya ya kosa wannan mai gadi ya mutu wannan mai gadi ya tsufa amma ya ki mutuwa baban shi yake nufi mai gadi ya kosa baban shi ya mutu baban na ji magana baban ya kira yara ya duk zo yace tana ta tattauna da wuce wane ya ce ya kosa mai gadi nan ya mutu in mutu ko to masha Allah ya zire duk dukiyar da ya gani na wani ni na mallaki dukiyar saboda haka abinda nake so ya sani shine inda ina rayu ba shi da ko hakkin kwandala na kudi na yanzu ya riga ya balaga yaje ya nemi kudin shi amma ya sani in har yana so yanzu dai ko kwabo na ba zai shi ba sai dai in na mutu zai je zai zai gado in na mutu wannan gazu da wani daban babban iya hanawa kaga wannan mai ilimi ne to shi kuma wanda bai da ilimi zai ce shi ya yi jisonin yaron yanzu jama'a wannan yaro ba nawa bane ai wannan ƙarya kake yi jama'a nan da kai ba ka ce ba ɗanka bari? so da kaga da ya kori yaran shi kuma yaran ya ce to yaran fa da yake bukatar zuciya gare shi yana yawo yana duk wanda yake labarin mutuwan baban shi zo ya kai annan zai ba shi duwan wallahi kuwa in ka ji labari na ya mutu bai gadi bai mutu bai gadi ba da dama kamar yadda kasar shedan shedan da yawa Allah ne Allah ya mai kaza ya ce ya Allah ka yafe mu ba ruwan shi kawai shi tunanin shi rabbi zirni ila yau da asuru shi da cewa ya Allah kawai da Allah ka daga mun kafa na yadda ka kore ni aljanna ka daga mun kafa zuwa garan ranar tashi kiyama ni kuma na yadda ka bi izzar tika la uhu yanda kuma ajma'i na rantsa da izzan ka wallahi zan batar da su gaba daya an gani to wannan shine abin da ya faru to saboda haka wa takunu nisba ila ghayr al-ab al-midar bil aswad nusiba ila al-aswad an jingina shi zuwa ga aswad bin abi yabus az-zuhli kana fi ijri fatamannahu yana ƙarƙashin kulawansa sai ya masa tabari sai a zabta shi bin amr bin sa'alaba sunan shi mikdad bin Amur bin sa'alaba al-kindi an ga wannan shine asalin sunan shi bat takunu nisba ila al-um saboda haka wannan tabani haramun ne ba a musulunci hmm. babu wannan tabani a musulunci Udu ud'uhum li abaihim huwa aqsadu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikwanukum fi din wa mawalikum na'am faƙar ta kunin lisba ila al'ub yaka yi ya zama to lisba zuwa ga mahaifiya mutum ya jingina kai zuwa ga mamar shi na bilalu bin hamama bilalu bin hamama wa abu rabah baban shi bilal rabah bilal bin rabah rabah shi ne baban shi amma ana kiran shi bilal bin hamama wa isma'il bin ulayya akwai isma'il bin ulayya wa abuhu ibrahim ulayya mace ce hmm. mamashi ce baban shi ibrahim bin muqsim al-asadi wala'an wato mai wala'an nan mutumin bani asad wajen walittaka wala'an ya shine ya zamanto in ma ya zamanto bani asad suka yanta shi asalin shi bawa ne na banu asad suka yanta shi ko kuma ya musulunta a wajen kabilan banu asad an gani idan mutum ya musulunta a cikin kabila to ana jingina shi zuwa ga wannan kabila in ya musulunta cikin hausa ce bahaushe ne wala'an ba wai bahaushe na hakika ba yana da yaren shi amma bahaushe ne wala'an in ya musulunta cikin fulani a ce fallata ne wala'an kun gane wannan ko ana kira mutum walitaka irin wannan wanda ya yanta bawa da kuma wannan mai bayani وقد ila gairi ma ya tafa da إلى zihin wato nisba yakan kasance zuwa ga abin da baya gaggawan afkawa kwakwalwa akwai abin da baya gaggawan faɗowa kwakwalwa hankalinka ba zai kai ba amma zai yi nisba gare shi na hau khalid alharza khalid mai takalma khalid mai takalma kada na wajen an ce mai takalma to wanda tunanin yana zai takalma ne ko yana yin takalma to ya abin yake kana jalisu alharza yana zama ne da masu yin takalma shi shi baya yin takalma baya tsayarwa kawai kila yana da abokanai masu tafiya su zai zauna wajen aijirin sa shi ko za ka sami khalid al-hazza kaga wannan hankalin da zai kai to me yasa aka sami wannan suna za ka yi ta mamaki eh na'am wa alaikum salam a ai za a jahiliyar da aka sa sunan eh an yi musulun da zo da canza dole ne shigo musulunci dole canza wannan sunan a gani wannan suna ya shahara da abdulgar bin aswad bin bin aswad a kala jin karshen hadisi eh amma an san baban shi na hakika eh na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثها ترك كليهما ولا تنمو من العصل على متكلا بل بل أبقيه مضبطا wato idan aka samu irin wannan kuskure kuskure a wajen rubutun hadisi an rubuta hadisi ba daidai ba hmm. an gane wannan ko wajen isnadi ko wajen matani ka bar shi haka nan muzabbaban sai ka ɗanyi alama shine muzabba ka ɗanyi alama a sama da zai nuna cewa ba wannan kuskure ne yanzu akwai usulubin da ake bi daban-daban wajen idan an gane wannan lafazi na kuskure ne wani ba sai an goge ba sai da an gane wannan littafin sai a yi wani alama a sama wanda zai nuna cewa oh, wannan fa ba daidai yake ba kuma alaman yanzu duk wani ɗalibin hadisi ya san irin alama da ake na gyaran kurakurai an gane wa bayyin kuma sai ka yi bayanin abin da yake daidai a hamish mai hamish hamishin kitabai shi gefen littafi ta ka zo sai ka zo na jefa sai ka yi rubutu ka ce to kaza kaza kuskure ne sai ka yi rubutu a gefe da gyara to duk wanda ya zo ya ga wannan rubutu zai duba in ka sa in kai tadbibi ka dai wani ishara da kuskure sai ka koma ka sa a hamish da kuskure nan A gane ku summa in takra'ahu qaddim muslahan summa laula takra'ahu qaddim muslahan il aula wal akadu min matani siwahu aula sannan ka karanta shi hadisin qaddim muslahan ka gabatar da wanda aka yi gyara eh, aula ga da zance da ya fi dacewa kun gane wannan wanda aka gyara din ka gabatar da shi muslahan din kan shi na wancan shi wancan malamin da ya baka hadisi ya baka hadisi a rubuce da kuskure to sai ya to ka gyara ka gyara a hannun shi tun ka zo karantawa karanta gyaran shi ne ƙarfin muslahan karanta wanda aka gyara da zancen da ya fi dacewa an da alƙudu ne matanin siwa wa aula to riko daga masani wanda ba shi ba shi ya fi ba, in akwai wani masani wanda an riga an gyaran jirgin ba naka ba ka karba daga na wannan masanin kawai ka karanta wa in yaku saqitu la ta kabin wa harfin zidwala ta aksaru kamar in ya kasance shi wanda ya fada din baya canza lafazi kamar ibnu a gane ku ibnu wa harfin kamar abu huraira kawai sai wani ya ce haddasani wurera. ka san ba wani wurera. to kawai sai ka sa abu wurera. ba wani magana ba wani magana hamish kawai ta gyara da kai tsaye tsara shi wala ta ta'assa wala ta'assa ba za a takura maka ba a gani kamar ibnu ibnu abbas ya sa abbas ibnu masud ha ce haddasani masud to ka tabbatar da ibnu masud ne kawai sai ka gyara ibnu an gani akwai suna wanda dama an riga san sunan kowa ne shi mutum da alƙasa suna kowa ne da zarar an samu wani matsala kawai kaga an shi an cire wani abu mai da shi kawai na kaza ka ma gayyar haisu yi ulamu min man ala wa kaza ka ma gayyara abin da ba wannan ba haisu yi ulamu in an san tabbatar shi abin da yake ya bambanta in an san tabbatar shi in an san hmm. in an san shi in an san lalle abin ya zo a cikin lafazi mai matsala in an san zuwan shi daga wanda yake mai ɗaukaka wani babban malami ya ce abin da ke wani kaza kaza ne duk da a cikin ruwayar ba a rubuta ba shi zai ce wani abu an goge wani abu shi ne kaza kuma malamin min man'ala ne daga cikin manya-manyan malamai maɗaukaka ya faɗa haka alzamu to wa alzamu sai su lizimta an gane ku duk abin da yake ya saɓanin wannan haisu yi ya istiyanuhu an san zuwan shi lalle wannan akwai shi daga daga babban malami ya ce akwai shi malami ne wanda ya shahara fanni na hadisi a metace ce akwai wannan lafazi to an ga malamai sun rubuta a rubuta Ya'ani, wa ma yadrusu fil kitabi min ghairihi yulhaqu fi sawabi ce abin da biya nan wajen ma rusu duk abin da ya goge a littafi ya goge a littafi in ma ruwa ya goge shi kayi rubutu sai ruwa ya zo ya goge ma shi ruwa ya zuba a wajen an gane ko kayi rubutu daidai wajen ya yage bera ya cinye daidai wajen eh? abin da ya goge a littafin min gairigi daga wannan waninsa yulhaqu fi tawabi za a riskar da shi min gairigi daga wannan sa to sai wani ya ce to ai ni ga littafin na kai naka bera ya cinye ko kuma gara ta cinye ko kuma ruwa ya goge shi to ni ga abin da kai baka da shi ka shi alawa min gairigi kenan kawai sai a riskar da shi a rubuta inda wannan amintacce ne na'am bal abqihi musabbiban mudabbaban mudabbaban na. a ka wanzar da shi da ainihin ishara kai dan alama wanda zai nuna cewa ban lallai akwai kuskure wa bayyin sawabu kuma ka yi bayanin abin da yake daidai amma ba fi hamish a gefe kar ka zo ka goge na malam ko ka ƙara a cikin na malam ka koma gefe ne ka gyara gyaran ka a garin da ta kara abu eh shi ne muke bayani na ce malamu Allah ya ji kansa shi ma yana yawan wannan bayani a cikin kafin zarar da azhar in yana karantawa in an gyara mai yace to jama'a in kun san kun hango kuskure a lissafi na ku gyara mu tun yana rayu idan na riga na mutu sai ku gyara a duk wani gyara ba wai ku zo ku goge magana na ba ku sa wani tun yanzu ne za ku gyara ni da kai na an gani to shi ne na musamman in ta abu qaddim musulahan. sannan ka karanta shi qaddim musulahan. ka gabatar da musulahan wanda aka gyara din in an ga gyara din gabatar da wanda aka gyara al'aula eh in ka bada hadisin kar ka bada hadisin daga kuskuren amma akwai masu ganin da abin kuskuren za ka karanta ka bayar da hadisin daga kuskuren sai ka yi wasu sharhi a gefe sai bayani cewa wannan abu na karanta shi ne saboda haka bada ya rubuta amma ga yadda daidai yake wani ka ce kawai tsallace wannan magana kawai karanta shi da gyaran kamar ta shi ne wancan eh, wani asubu ne matinin siwahu da riko daga matani wanda ba shi ba aula shi ya fi dacewa a karɓa daga wani matanin wani mutum daga cikin masu rubuta hadisin wani ya rubuta banda naka ka fa karanta shi ya bi wa in yaku saqiqu in ya zama to wanda ya faɗi la in ya zama wanda ya faɗi baya canza komai abin da ya faɗi din la yughayyiru ba zai iya canzawa ba ba zai canza wani abu ba na'am kabinin kamar ibnu yanzu misalin ibnu abbas yau wani sa abbas kuma ka ba da zai yiwu ba abbas ba shi bane mai ruwaya ibnu abbas ne ta kuma sai ka sa ibnu kamar huraira ko dole ne sai ka sa ka sa wannan abu huraira ka ba huraira kamar me kuma كمان أجي حدثني سعيد أبو سعيد الخدري حدثني سعيد سعيد سعيد الخدري حدثني سعيد الخدري ذلك ذلك شيء سعيد إيه سعيد بن وقاص أبو كوزة روتا أبو الكوري كوزة روتا ما مثلا إذا ما أنزل باون سعيد الخدري أبو سعيد الخدري أنا أقول له هو حدثني المسيب a ka shi ne kawo ibn ah, abu ko ibn abbas eh? wa harfin da wani harafi in wani harafi aka cire kasancewa lalle wannan harafin na nan ta shi kawai zidu wala tu asaru ƙara shi ba a takura maka za kaza kama gayar haisu yu'lam haka nan abin da yake ya bambanta da wannan da abin da yake ya canza lafazi inda aka san yi eh, yu'lamu itiyanu inda aka san da zuwan shi min man alala daga mai babban malami wanda yake maɗaukaci. wa alzamu to sai malamai da lizimtar da a dawo da shi a rubuta yani wa ma yadrusu fil kitabi bi ma'ana abin da yake ya goge nan rusu, ya goge ba ke nufi hmm. yawa da kalmar rusu, ya ka shi ma'anoni da yawa a gari aha mimman min gairi daga waninsa yulhaqu fi sawabi ana riskar da shi ga zance wanda yake daidai yin wasari ya fi bi magana malamin ma suke wasari a kan yadda malamin ya fara ba wasarci in ba haka ba za ka yi kura kura wani lokaci ka wata cikin ba yadda ba malamin su yi ba ta ga matsala yanzu jawabin kawai idan ga shi nan wannan wanda daga garin ba ni ba rawa ne to lokacin ya riga deadline za a buga da littafi wanda ya riga kan yi wata to kuma garin sauri ya ka samu aksa da yawa na wata aksa ya ba wuce tunanin dan adam duk wata limfa ɗigo ɗaya na ba wata nuna wani ya so ya yi kuma da yake lokaci ya kuri ala so ne ya so da littafi sana kaza sai abin da cikin abubuwan da za mu gyara gyara idan karatu za mu gyara ko shi su an gani? am insha Allah insha Allah No. Thank you. da wuce kawai da wuce a cikin wani kama a mace ce wai a wai mijin an biya mata aikin hajji a sai an biya mata aikin hajji a mace ne mijin ta ya biya mata aikin hajji za ka wuce kenan zai ka da yaro yanzu yanzu in ka dawo ina da a'a ka wuce ka ci gaba da saka ba can wajen za a ci gaba da lissafi an gane wannan kamar haka nan ma misali mace ce tana cikin aikin haji sai labari ya kai mata biji ya rasu to lissafi daga can za a yi ta lissafi daga rasuwar shi din nan tana jin labari ya rasu to ta fara saka baki a can saudiya sun kwana goma ta yi a saudiya ta zaune da suka talata a wata shekara sauran an ce wata hudu kwana goma ne da cika wata hudu a gani sai da cika wata hudu a najeriya ta yi kwana goma sau biyar ta tsara ta gaba ta fara ta gaba sau biyar to haka yanzu ta wuce an biya mata aikin hajji yanzu za ta wuce sai da yaron su kawai ta ci gaba to in ta dawo ta yi asara wannan kuɗin inda misalin za a jira da ne a cikin shi kenan duk da biya abin da fara haka duk da bai zai karanta zuwa na ajiye kudin ba ya gani an biya miliyan biyu da biyar ya tafi a banza wakila daga nan kuma shikenan ba za a ƙara kiran ta ba tunda wannan cewa ai aiki hajji kira ake yi daga nan shikenan ta lashe kenan kawai ta wuce ya fita ba na ta iya zuwa shekara da zuwa kudin za a iya barin ta wani aiko in dai za a iya bar mata kuɗi su zauna abin da sai ta kama ya biya mata wani shi ne matsala dan ya koya da ara miliyan wani yake wala miliyan ya tsara ta kuɗin da <laughs> hankalin ke tashi yake yana ganin yana a zuwa yana ganin ba zai je aikin hajji ba eh, kawai kawai ka wuce kawai ka wuce ka yi ta kaba a can wajen haka za ka yi wajen wata ɗaya ko da wata ɗaya sai wata ɗaya wata hudu kwana goma shiga lissafi kawai ba salam eh abin da ba ba wani addu'a da ake yi kawai su jira mutum zai kawai zai su hana rabiyar azimu wanda aka saba yi ba mai bil a'ala amma ba wani addu'a sai dai kamar na karatun qur'ani ne wani karwai to wasu addu'o'i amma dai ba wani addu'a kawai da ake ci in dai ɗalibi ne yana karatu tare da shi kamar malamin shi ne zai yi sujada din ko ɗalibin shi ne zai yi sujada amma ba wani mai wucewa ba ba wanda shi yana gefe ba ba baya tare da wannan ba eh, wanda kawai zai wanda suke da alaka da karatu eh insha Allah wa alaikum assalam mutum ya tabbata yau hukuncin da yake wanda zai wuce misali minti talatin zai ga mana bayan lokacin da aka mata tana ɗan ganin zuwa ba wai lokacin haila ne da a ɗauka jinin jinin amma asalin duk jinin da ya zo in dai aka jini za a jinin haila ne sai an samu dalilin da ya fita da shi daga haila kamar da Uthaymin ya fara cikin addima wata tabi'iyya tunda an mutu wani operation sun dai ba wani ciwo aka ji mata ba wajen kila yana ta zuwa da jini za a ɗauke shi haila ne ko da ba lokacin shi bane ai haila yana canza lokaci Hmm? za zo lokaci rana ka zagi zo zai wasu kwanaki zai kuma ya zo ba lokacin ba inda yana da siffa na haila haila ne shi wancan irin jini na eh, akwai jamu fasad ko gudunin siyasa na ciki ga ciki ne amma lokacin haihuwan cikin bai ba hmm. ya ga jini kun yana shi wannan ana tsoro ana tsoro da ke duka in ciki an ta kusa haihuwa misali ya kai wata takwas da wani abu ana tsoro ko zubewan cikin galiban mata na jini ba lokacin yin jininta ba in tana da juna biyu tana yin jini to ana jin tsoron ciki zai iya zubewa in ba kula da shi ba galiban to shi nan me aka jefa shi kenan ana in dai an tabbata akwai akwai jinin da ake rata mu fasad to irin wannan aka ɗauke shi haka in dai ba jinin haila ba ne. a gani na'am dan ba su suka yi haila kan yi haila su malikwanci sun ce bayan wata uku bayan wata shida a gani? Eh. ita yana da ya ban mamaki uba ne ba wata makaranta ya yanzu wacce yanzu duk wani kudin makarantar da baya hannuna saboda ne waye zai biya wanda ke ba abin da shafe shi da aka faɗa mai sai mariya mutu ya bayani abin da ya faru ta goyi bayan mahaifiyarta faɗa ne ya haɗa mahaifin da mahaifiya ta goyi bayan mahaifiyarta kuma mahaifiyarsa ta mu rashin mutunci rashin mutunci da samun akwai wani yaro yaron nan ya taso shi ya ɗauki nauyin shi kuma mun sanar da shi ya ɗauki nauyin yaron yaron ya gama tun daga nasu firamare secondary university yaron ya gaba university ya samu aikin yi sai yaron ya fara yin wani ɗawainiya ga baban ya ce ɗawainiyar da ya masa kawai shi zai ce dubu biyar sau biyu ya kashe mai wajen siyan gici da za a yi gici wai sai mama ta ce maza kana buƙatar ka sai ka gina kanka ka daina ta faɗa filin ƙirƙiri ba ka daina shi ma yaron sai ji maganar mahaifiyarsa ya eh, daina ta ce yanzu ka daina eh to ka ji maganar mahaifiyar ka yace ne eh, shi ke to daga yau ni ma kai na na da daukar nauyin kamar wata ba masu sai don zai shi sun samu yaro da kuma kudi wari sun samu yaro saboda saboda yana da mata da yawa yana da mata da yawa yaron wallahi haka yake nan zai daukar nauyin baban baban kuma ba kala ka bari can can da mai tsanani baban yana da wadatar shi yana da gidaje mara zuwa tun da haka abin ya faru ni ma ya daga yau na daina daukar nauyin uwarka sai na masu kisa to ya zai ɗaukar nauyin uwar to yarinyan kuma da abin ya faru da abin ya zafi ta ce ma wanda yaron shi zai ɗaukar nauyin ka ta ce ba ma ko da baka biya kuɗin kuɗin ya ɗin kuka za ba suna da yaya zai biya kudu wa wanki eh ta zo aikin wannan tari wa duk wanda kai wani ba ta kyauta wa kansa ba ta halaka da yaran ta halaka da kanka da sauran haka nan to wallahi haka nan shi ya ɗauki mataki mai tsanani ta sha abin da ya faɗa ya ce wallahi wallahi wallahi ya riga ya ce hukunci yanzu zai kwashe yanzu gidan shi da yake zambe yanzu zai tashi a gidan ya fa musu gidan ya je ya ɗauki sauran mata yadda ya nazo su ya zai wani gida ya ce mutum duk yadda ya da zai ce yanzu yadda zai ci kayan sa tunda zai yanzu ya gama gina yaro ya ce ba rufe ji zai ɗauki ya kashe da wannan dukiya har Allah ya ɗauki ransa to daga baya ma ashe wai su tambaye a gidan ba wai ya ba su gidan ba ne ba ya sa gina kasuwa ne wallahi su tana fa sosai an bi ta hanyoyi ta garu an je yan uwa sun zo wa ya kafarta wallahi ita maman ta ja daga shi ma ya ja daga yarinyar nan ba kai waye bari wannan shekara yayin da aka ji ya ba ana roƙon shi wallahi da ya kuma a yanzu dai har lage ce ya tashi ya bar gidan ya saki maman sannan kuma gidan zai masu biya su biya sai da wata mata ne kai ya kwashi da da ya ta na? Eh. sai zan da kan yaron yaron ba zai albarka ba ai yaron da yanzu ko da wasa kai ko da baban ma ya yi laifi ba babu inda ka dan baban ka yi laifi kai ma ka zo ka yi laifi ai abinda baban ya sa wa mahaifiyanka kuma ya azabtar da ku ila to yanzu kai ma yanzu ka zo ka azabtar da babanka shari'a zai duba kawai Allah zai duba ka azabtar da babanka ba magana wai ka rama babanka ya wuce karama ba a ramuwa ga babanka kuma ga wawa zai ai abin da baba ya mun zan rama har wanda ya ma za ka biya shi ɗawainiyar da ya ɗauka ga rayuwanka har ka girma ka zama za ka biya kuma faɗa tsakanin mahaifiyarka da ainihin kai mahaifinka zai shiga ta ruwanka mai hankali zai ba su hakuri zai ya samu albarkar rayuwar shi don wallahi duk wanda ya shiga faɗa ya kashe kai shi to wannan da yawa mutane ba su gane sai wanda ya ce ai baba ya mun kaza to ka karama in karama kai ma sai dan kai sai kai ma kai kaza Eh? za ta auri wajen wasu ce zai goyi da ke Thank you. kaga yara na suna da kuwa da ta ne ta fi ana bare su kuma da mata na muna da ta ne ba yake ba kawo ne ya yi ya san ba ta ba kuma suka san wani da ba da da yana wallahi yana yana suna da mamu ko in ya fita ko ne kawai ke kauna musu ba kawai ta su za su zaki a mamar ta sa wannan ta kai wani kredit ne eh mamar ce eh mamar ce eh, wallahi haka yi kuma zama ake iyaye suke zama mata ke zama ke ba da lacca babanku ya yi kaza ku yanzu haka za ku gyale shi kaza Aiki tun fa ba sa ɗauka haka ɗauka da duk wani ai ba magana so Najeriya ai wani Najeriya ne wajen sai in tsari da suke da zama Eh? ni ma da shi da ko baya ma baya ko baya ma na zo baya ne ko ga ni wannan na faruwa ko wai mutum na da mata biyu ko uku ko ce ta janye naka ta janye naka wannan naka wannan naka wannan naka ba ga ai sun mama shi ga gaskiya mutum ya maɗe shi tarbiyya ne to duk mutumin da ya shi ta yi haka ya nuna kenan dama san bai ba ta tarbiyya ta zama ai mijinta da uban ba da sauransu mutum ya addu'a Allah ya bashi uwa ba irin Allah ya bashi mata ba irin wannan ba gaskiya kan mace muguwa ce idan mace ta ga damar lalata ma zuri'a za ta lalata saboda kace kake zama da yaran kullum ta sa musu lecture tun yaran ba sa ɗauka, za su ɗauka. da saban Allah kuma? a kan saban Allah ai wannan biyayya a saba ma uwarka da ba ta haife ka ba da babanka bai yi tunani ya zaɓo ta ba tunda har mahaifi ya yi tunani ya zaɓo mahaifiyarka sannan ka zo duniya ya ɓata ka duba wannan falalan shi ya zaɓi mahaifiyarka ai ba ai ba ka zo da ita kaɗai ba ka je ka bai a shari'a ta na shi shi wajen jiwon ta da kashe amma ɗa uba ne mallaki ɗa eh, da biyayya doka ne wuda ya wannan ya nuna malaman islamiyya aiki ya gansu su ke ba wajen kokarin yin wa'azi da tarbiyyantar da mutane akan wannan yara mata lalle a rinka yin wa'azi a nana kashi da yawa ko da mama tana yi yarinya in tana da imani wata ji wa'azi za ta gyara shine Allah ya sauwake subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk